الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أدب كده متكرر كتاب المنتقى من الآداب الشرعية زم كرم تدرس في نبو مشابه يومنا لتنين شابي قوتنا صفر في ثلاثة دبو بيزة لأدود أربعين دتفت من الهجرية وانده داتش دا عشرين دبقي قوتنا shekara ta dubu biyu da da ashirin mai miladiya muna gabatar da darasi a wannan masallaci mai albarka na abdurrahman ibn awu a nan kogarwa mai birnin kano malaki fasulun sai wujubi cika ita ga'iri fasalin da yake bayanin ne nesantar kananan zunubai ko muhakkarat zunub da kuma wato zunubai da aka rena kiyayar zunubai da ake gani yan kanana ne an rena kamar yadda muka yi bayani a darasi da ya gabata cewa malamai sun yi bayani kuma tabbatacce ne a cikin ƙur'ani da hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cewa zunubai sun kasu gida biyu akwai ah, saga'ir akwai gaba'ir ƙanana da kuma manya malamai sun yi bayanin yaya ake tantance tsakanin ƙanana da manya mun yi bayani na darasi da ya gabata ah, kuma mun bayyana cewa mafi yawan mutane suna rena zunubi suna daina zunubi su ga cewa kamar yana cikin ƙananan zubar alhali yana cikin manya-manya sai ya sama da ya yi wannan fasali domin jan hankali zuwa ga kiyayar zunubi babu batun cewa karami ne ko babba duk wanda ya aikata abin da yake laifi ne ko mun sa ya ɗauka cewa ya yi kuskure kuma ya yi nadama akan wannan laifin malamai suka ce muhakkarat a zunubi zunubai ababen rainawa kamar yadda ya zo a cikin hadisi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi gargadi a cikin hadisin aisha Allah ya kara mata yadda ya ce aisha iyaki wa muhakkaratil a'mal ya ke aisha ina gargada ki ki kiyayi wato laifuka ababen rainawa sai ce fa inna laha min allahi taliban ki sani akwai wanda yake wato zai bibiya dangane da wannan zanibi min Allah wanda yake daga wajen Allah Allah ya aje wanda zai rika kiyaye ayyukan bayi kai in ka rena shi ba zai rena ba zai rubuta kuma ya zo a cikin hadisin sahal dan sa'ad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake iyyakum wa muhaqqarat az-zunub ina gargada ku ya ku mummunai ku kiyaye wato zunubai ababan renawa sai ce fa innama masalu muhaqqarat az-zunubi misalin abinda ake nufi da muhakkarat abunu wato zunubai ababen renawa misalin shi shine ka kaumin nazaru fi basni wadin kamar mutane ne matafiya suka sauka a wani kwari a cikin wani kwari kuma suna da bukatar su abinci ko su hura wuta don su ji dumi fa ja'a zabi'udin wa ja'a zabi'udin sai a ce kowa ya je kawo kara sai wannan ya je kawo kara wannan ya kawo kara hatta an zaju kubzatahum har suka tara itatuwa ko kirare suka hura wuta har ma suka gasa gurasa sai ce wa inna muhaqqaratil dhunubi su ba waɗannan zanuban da ake renawa mata yu'khadhu biha sahibuha tuhlikuhu di yayin da aka kama mai wannan laifin to zai halaka hmm. saboda bai an kara ba ce ya tara laifuka a wanda irena shi yana ganin kamar ba komai ba shi yasa malamai suke cewa wannan ah, lafazi da ya zo a wannan hadisi na muhakkarat zunu don ba ababen rinawa suka ce zai iya ɗaukar ma'anar ko dai ma yaqalu wal abdu min az-zunub abinda mutum yake aikatawa na laifuka mutawahhiman annahu min shirari kaji muhakkara az zunu mutum ya rika yin laifi ya ɗauka ai ƙanana ne ba manya ba ne wato kamar yare ne suke wa huwa min kibari dhunubi inda Allah ta'ala zai iya zama manyan laifuka ne amma shi ya dauke su ba manya ba a darasi da ya gabata mun ga misali na da muka ce a gaya mana ƙananan zunubai aka dinga kawo wanda ce ba ƙanana ba ne wataƙila mutum in yayi wannan zai ɗauka ai ba komai ba ne a shi kuma babba ne mm. ya tara wa kanshi nauyi sai ya je lahira ya ga abin da baya zato zai ɗauka shi ne wannan laifin eh wannan da kayin ne wanda kare na shi ne ne da kare na ka ɗauka ba zunubi ba ne a shi babban zunubi na biyu suka ce ma ya fi wal abdu zai iya ɗaukar ma'anar abin da bawa yake aikatawa min sagha'ir dhunub na dai kananan zunuban na kananan zunuban duna da la amma baya damuwa cewa ai kamar ba ba wani abu bane kana kananan zunubai ne amma sai dauka ai tunda wannan kananan zunubai ne ai ba wani abu bane wala tawbata mina kuma ba zai kuba ba kawai ya ci gaba da abin da yake yi baya damuwa fatashtami alaiha bi sagha'ir hatta tuzil wannan kananan zunuban kuma in suka taru suna iya halakar da mutum ko da kananan ne kuwa a talis na uku malamin ka ce ma'anan muhakkarat az-zunub ma fi al-'abdu min sagha'ir zano abin abinda mutum yake aikatawa na kananan zunubai la biya ba ya damuwa da wannan laifuka fatakunu sababan li ka kaba'ir kananan da yake yi wanda yake ganin kamar ba komai bane sai zama masa ya saba da laifi tun yana kananan kuma har ya fada manya saboda in yana yin ƙananan yana renawa to wata rana zai iya fadawa cikin manya su ne waɗanda malamai suka ce muhakkarar da ake nufi a waɗannan hadisai su suke nufi malai ce rawa ahmadu wa ibn majah imam ahmad da imam ibn majah Allah ya rahama su rawaito hadisi na aisha daga ummu mu'mina aisha Allah ya kara mata yadda annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa iyyakum wa muhaqqaratiz dhunub ina gargada ku ya ku mutane ku ne sanci awa gare nawa. fa inna laha min Allah azza wa jalla taliban kuma akwai wanda zai bibi wannan daga wajen Allah karka dauka in kai shi kenan ya wuce a'a Allah ya wakilta wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma tafa'aluna ba abinda zai buya kai ka rena shi ko ba zai rena ba zai buya to saboda haka ma'aikin Allah ce fa inna laha min Allah taliban ka kiyaye zunubi da kake ganin abin raina wanda domin akwai wanda zai bibiya daga wajen Allah shi kan yana bibiya yana kuma rubuta wa ne bin mas'ul marfu'an azla da mas'ul ya rawaito hadisi marfu'an yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yace iyyakum wa muhaqqarat az-zunub ya ku mutane na gargada ku ku ne zance zanubai ababen rainawa fa innahunna domin waɗannan zanuban yajtama'na ala rajul suna taruwa akan mutum hatta tawlif hatta yulikna hatta halakar da shi wa qala anas anas amma li Allah ya kara masa yadda yace innakum la ta'maluna a'malan ya ku mutane na ga kuna aikata wasu ayyuka hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'r abin da kuke aikata ku a wajen ku adaqqu ya fi kankanta ya fi tsireta a idan ku ba min ash-sha'r min ash-sha'r fiye da gashi filin gashi ya fi kankanta fiye da filin gashi kunna na'udduha ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min al-wuqat amma mu inji anas sahabbai kenan waɗanda suka rayu tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace mu ba muna lissafa su a zamanin manzon Allah min al-mubiqati cewa ai manya manyan zunubai ne masu halakawa amma ko kuna aikatawa ko raina anas an malik kun san dai waye anas shi yake gaya mutanen zamanin cewa mutane suna rena laifi wato bayan zamanin sahabbai ke suna rena laifi yace su a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi suna lissafa waɗannan abubuwan da mutane ke a matsayin mulukat abubuwan masu halakarwa amma mutane suna rena wannan shekara fiye da dubu ake magana dubu da ɗari kaza to ina ga wannan zamanin mutane ba wai ana maganar mutum ya aikata abin da yake ganin kamar a laifin ne karara shi zai yi kuma baya jin kunyar mutane baya jin tsoron Allah a fili saboda mai baya tana cewa abin da yake ba daidai bane kuma Allah ta'ala zai tambaye shi kamar yadda ya zo a hadisin nan fa inna laha min Allah taliban duk abin da kai sai an rubuta kuma wallahi sai ka gani ka je ka ci gaba da renawa kana ganin ai ba komai bane amma ana rubutawa sai ranar da za a zo a baje maka sai kuma ba wuce ce ido ya fata ka fara tunanin cewa ya aka yi haka to duk kai kai mana ka je rena ka ne to amma shi mai rubutu yana renawa baya renawa shi yana rubuta sai ranar da za a baje maka littafin ka kalla waɗannan ayyuka kuma nan ne za ka yi dawa? Allah ya samu gyara riwaya ta anas yana cewa mutane suna aikata abin da suke renawa su kuma a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suna ganin yana cikin manyan zunubai imamu ahmad da bukhari suka rawaito wannan walau ma imamu ahmad da bukhari suka rawaito wa muslim da imamu muslim wa ghairihim da ma wasu malaman hadisi ibn mas'ud daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda. mawqufan wannan magana ta ce yana cewa innal mu'mina inji abdullahi dan mas'ud yace lalle mu'mini yara zunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal laifukansa mai imani in yayi laifi yana ganin kamar wanda yake zaune ne karkashin wani tsauni tsaunin yana kansa ta ta jabali karkashin wani dutse tsauni ya kafu a yaka alai yana jin tsoron kada ya faɗo masa aka ka san dai tsauni ya faɗo ma aka ka san ba magana ba kai ba labarin to yana ganin zanubansa kamar wani dutse ne ko tsauni da yake kansa yake bisa kansa yana jin tsoro kada ke faɗo masa haka wannan mai imani haka yake ganin laifukansa baya renawa yana kiyaya yana kiyaya baya rena laifi don ya san laifi zai iya kai shi zuwa halaka wa inna fajira amma fajiri wanda yake baya tsoron Allah ya yara zuba kadubabin shi kan yana ganin zanubansa laifukansa kamar kuda ne marra ala anfihi da ya zo fi ya tsaya a kan hancinsa fakala bihi haka za su yi haka da hannunsa ya kaɗe shi don kuda ya zo hancinka ya wuce ka yi haka mai a ciki eh ku wani abu ne kuda da ma yasa ba to fadiri haka yake ganin laifinsa bai dauke shi a matsayin wani abu ba saboda fadiri ne ba tsoron Allah tare da shi ai biye da yi fadabba wa amma ya haka da hannunsa ya kaɗe gudan haka yake jin laifinsa kamar ba wani abu ba ne kawai guda ne zo al'adar da zai dan wuce da kan hancin ka kai haka ka kaɗe shi bai dauka a bakin komai ba wannan mai yin wannan ɗabi'a fajiri ne in ji abdullahi da mas'ud Allah ya kara masa saboda haka dai a babu kadan ali ibnu al-jawzi Allah ya masa rahama a littafin ta sayyidul khatir yake faɗa wata magana yayi fasali yace fasulun yace a'rafu azamatan lahi ya ku mutane ku san girman wanda ya hana ku Shi shine wa Allah thumma qala sanan yace siru minan nas yawa yawan mutane yatasamahuna fi umurin suna yin musama suna rena wata al'amura yadhunnunaha qariba suna ganin ai ba wani abu bane sai yace wahiya taqdaw fil usul alhali tana wannan abin da ya rena yana iya mata suka a cikin imaninsa ko kuma a cikin ayyuka mutane suna ganin wasu abubuwa ne ibnu aljawzi a littafin zaidu al-khasir yake bayanin yadda mutane ke rena wasu abubuwa wato wannan magana ta burge ni kwarai ta al-jawzi Ke yasa dalibi yana da kyau ya zama yana da littafin zaidu al-khasir ya dan rika bi domin ya ji wa'azi kuma kamar yadda nake faɗa kullum akwai abin da in ba a faɗa ba kai wani lokaci ba zai zo ma a kanka ba ka rena shi da yawa abubuwan da shi yasa nake ta irin wannan littafin yana da kyau a karanta shi akwai abubuwan da a ɗabi'ar mutane ma dai na cike ba wani amma ana faɗa kuma suka ce kai ashe wannan abin ba abin raina ba yake cewa ayyuka wasu abubuwan da mutane suke yi suna rainawa sai su ɗauka ai ba wani suna musamman ai to ne ai ba wani abu amma kuma al'amura ne da ka iya yin kada yi suka a cikin imanin su a cikin ayyukansu ga misalin da ya kawo ke a kasti'arati tullabil ilmi juz'an na hu kaji magana kamar ɗaliban ilimi kan ari juz'in littafi ɗan ƙarami in ka ari littafin mutum suka ce me wannan sun littafin ba ai ba na amfani ce ka rike ko ka yi watsi da shi ka ƙi maidawa wanda ka ara littafi juz'i na littafi yace wa qasda dukhuli ala man ya'kulu li ya'kula ma'akum ko ka ga mutum ya sai abinsa to kana gani to me don ya saya kawai ya kaje ka zauna kai ma ka ka tilasta sai kun ci tare to ne a ciki don na je na ya sai abu na sai na je kawai na sa abu ne a ciki ya sai ba lambu kawai na zaune ne kaba ta na zauna kawai ne sai ka bude ci a ɗabi'a ta adam ne zai jarar a zai ji ba to kai a wata ka to to bai da kai da ta kyale shi amma ta yi kuskure in ji ibn jawzi na gama la'azu yana ta yana gani kaga yana gani to zai a ciki shi ka zo wa irin tunanin da ya kawo maka kai kana gani ai wannan ne a ciki ba wani abu bane amma yace a'a akwai matsala sai yace wal at-tasabu wa tanawuli ta'amin lam yad'u al-insan ilayhi da zuwa wajen abincin walimar da baka gayyace ka ba mu a nan ga galibi ba kaɗan ne ake irin wannan wanda ba gaice ka walima ba ka je galibi tun da mu walimar ma ba wani yadda ake na zuwa gani shi ya samu amma ka je kasar kamar misali sudan inda na gani so suna yawan kullum zai wahala a ce ba a yi walima a wani waje ba saboda duk bikin da aka yi ko na kaza ko sai an yi masa al'ada sai an tara mutane an ci abinci to abinda zai baka mamaki ake bani labari a sudan akwai mutumin da shi aikinsa kawai bibiyar guraben wani duk inda ake wai har mamaki ake taya maki jin labari wallahi ma duk inda ake walewa shi aikinsa kawai in dai kawai zai je ya wanke hannu ya ya ake taya tsohon nawa ya kira to kaga wannan aiki ne abin da ibn jarir yake ba a gayyace shi ba shi kawai shi yake bibiya duk inda ake wani abin nan wallahi malam wai baya sai ai ta mamaki ba yake kai labari ko yana da wani shi da yake kai labari amma duk inda za a yi taron sai ya je ya zauna ya ya ce ya zauna to kaga irin wannan ba daidai bane a ka'idar walima ta yi mai sai ya ce ka ba wai kawai ka je ka zauna mutane ba su gayyace ka ba saboda ne akwai damuwa a cikin haka kaga misali da yake ka yake wata samu bi ardi aduwi iltizazan bi zalika kaga misali ne kawo yake da jin dadin sukan mutuncin abokin gabanka kana jin daɗi wata samu kana ganin to ne? ba abokin gaba da wani saboda haka za ka yi ta samu yin da irbin azu da mutuncin abokin rigimar abokin gaba tun da dai kuna gaba saboda haka mutuncinsa ya zama ne halatta a wajenka haka ne don kuna gaba da mutum kuna rigima sai mutuncinsa ya zama A abadan ba haka bane ba haka bane mutuncinsa yana nan a matsayin mutunci tararre tsararre ba a ce wai akwai wanda mutuncinsa ya halatta ka ci mutuncinsa kawai don kuna rigima da to yanzu ka duba dai wannan kamar 'yan siyasa in ji ma da sai ba wanda yake irin wannan kamar 'yan siyasa shi kuma ba ma wai rigima ake ba bambanci kai kana da biya a wannan yana bi to kai dan a sai ya ta lalubo kawai matsalar da kawai zai shafa maka tashin kaza ya bata ka a idan duniya shi kawai in yi haka to burinsa ya tafi shi yasa zaka ga suna shiga mutuncin juna sosai zaka ji ana cewa wance yar jam'iyya kaza ba gidansa kaza bane ba aurenta kaza bane ba sai kawai dan mamakin jami'a ba ita kuma ta ce to wane ubansa ai dan kaza ne ba an taba kama shi a kaza kuma uban kakansa ai ta kokarin kawai wajen bambancin jam'iyya ba wani mutuncin da ba za a ci ba ko a yi wani zagi na kai wai don ana da to kaga wannan babu wani dalilin da ya ce ka duba dai wannan kai a wajen ka za ka ɗauka abokin gaban ka ai kawai kai halin ne ka yi masa da abin da yake so waya gaya maka waya gaya maka ko arne ne ba musulmi ba waya gaya ma mutuncin sai halin da kai cikin mutuncin arne dan kawai yana ka gari kai ta ko kuma abokin rigimar ka kai ta cin waya gaya maka to amma mutane ba sa yi duk wanda kake rigima da shi ka tanadi na ma'azin nan za a yi ta jifan juna da tunda ana ganin tunda kana rigima da wani kuma mutuncinsa ya halatta to ba haka bane ba haka bane sai ce wastisgharan li mithli hadha adh-dhanbi da rena irin waɗannan laifukan da aka ambata wa itlaq al hawanan bi tilka da sakin gani ido hawanan da renawa bitilkal alqati'a da irin waɗannan kurakurai ka rika kallon su a matsayin ba komai bane shi kan shi ganin su a matsayin ba komai bane laifin ne ba wai laifin ake magana ba yanzu laifin daban kuma rena laifin ma shi ma mai zaman kan shi laifi ne yin laifin laifi ne rena laifin ma laifi ne ka dauka to me a dan an yi kaza ba daidai bane sai sosai ne. sai yace wa fatwa man la ya'lam da ba da fatawa ga mutumin da ba yi da ilimi game da abin da aka tambaye shi Allah yuqala da aka tambaye shi dan kar a ce yace bai sani ba yuqala a ce huwa jahil ai wannan shi ba jahili ne saboda haka sai ne sai kawai ba da fatawa amma ba bai san wannan kaga ba a yi musamman ɗalibai sun an tambaya ya ce kai wannan ba san magana wannan ta taba ji ban karanta ba kuma ba ji malami suna bayan sai in yana a zan sai shi ne ji to ai sai a rena ka ce ma ta kawai shi ya ta karkare kawai ya ya yi istihadi zai kawai ba da amsa ne yadda ya ga dama amma ba yi da hujja ko bai taba ji ba bai taba karanta ba a'a kawai dai kar a ce me ai an tambaye shi bai ba da amsa Allahu akbar to wannan kawai ana magana ma wanda yake wa dalibi ne ina ga awam annas ragowar mutane waye baya ba ta fatawa a cikin nan wata ban gan shi ba waye baya ba ta fatawa balle ko na gano shi ba wala ban gan shi a nan wata a ban gan shi wani wanda dai za a tafi yi fatawa bai ba da ban gan shi ba ni dai ban gan shi ko ya buya a cikin mutane ina alhaji ali ina yaron wajen ka yake ban gan shi ba wataƙila shi ne dai ba zai ba da amma da gowar wanda suke nan ba waye za a tambaya a ce da Allah da zuma ka yi sallah da Allah aka yi a ai to ko ka za wanda ka kana zuwa makaranta a to nuna mana zuwa makaranta ke kana zuwa ana zuwa karatu ai bai kamata a ce ba za a amsa lafiya lokawa da amsa fa inna laha min Allah taliban Allah ya wannan wanda Allah ya wakilta dinna ya rubuta kuma za ka tsaya a gaban Allah ka ba da amsa ka ba da amsa magabata waɗanda suke suna ma da karatun saboda ɗan tsanin an yi tambaya sai ta kewaya adadin mutane ta dawo kan na farkon saboda in yace kai ina ganin tambayi dai wani ina jin zai fi sanin wannan shi ba ce kai a kewaye mutane goma sha tara sai kuma a dawo kan na farkon din na kewaya wani yake je wajen wani wani yake je har aka kewa mutum ashirin a dawo kan dai wannan din ne a dawo kansa dai saboda duk wanda aka je wajen ce a'a ku je dai ku tambaya a wani wajen saboda dan tsaini da kuma kada ka je ka faɗa abin da baka san yaya amsa take ba amma ba a zamanin mu muka a zamanin mu masu shahada suna da yawa wa nahu zalika yace da makamantan waɗannan mimma yazunnu saghiran wa huwa azim daga abin da mutane suna ganin kanana ne ashe manya ne wa ahwan ma yasna'u zalika bi sahibihi mafi kankantar abin da mai irin wannan zai yi wa kansa an yahuttahu min martabati almutamayyizina bainan nas duk wai ana yi ne dan mutum ya fito da kansa tsakanin mutane wa min maqami rif'ati alqadri don ya samu matsayi na ɗaukakar matsayi ido a wajen mutane wa rubbama qila lahu bi lisan al-haqq ya man utmina ala amrin yasir fa kana yace wata kila za a ce da shi ya kai wanda aka baka amana abin da yake kankani ka ci amana aka ce kake yayi wannan sai ka rena ka ce ai kankani ne ka ci amanarwa wanda yake karkai wata kila a kira ka a gaya ma haka yaushe haka sai da kai abubuwa kiyama ba abin da kare na nan nace ya kai wanda ka ci amana ai an ce kar yi, kare na kenan ko kai ka ci amana ma yalihi hazzuka fanulihi fallaha allaha ibn al yace ina hada ku da Allah isma'u kuji isma'u kuji mimman tajarraba daga wanda ya gwada ya ga irin wannan matsalar ya santa kunu ala murakaba yace ku zama kuna kiyayar Allah kuna murakaba wanzuru fil awaqib ku rika tuna karshen al'amari ba yanzu bane gobe ne bayan mutuwar yace wa arafu adamatan lahi dama wannan ne abin da ya bude magana ta da kusan girman wanda ya hana din kar ku rena laifin ku girman wanda ya hana ya arafu adamata annahi wa hadaru min nafkhat tahtaqir wa shara wa shara tustaghal faruɓama a harkat baladan yake wa zaro ku kiyaya min nafhatin tuhtakar daga wata nafha buta wadda ake rena ta wato iska ta kada aka rena kai wannan tobe iskar nan wa sharara ce tana dauke da da abin nan sharar bakin wuta abin nan irin tartatsun wuta din na shine sharar tartatsun wuta wanda yake tuftar aka rena shi ya ce ba ma a harakar baladar wannan da aka rena ɗin ashe zai iya ƙona gari ba fa ganin wutar daji daga mai take fara wani ba sigari zai sha kawai ya kefar sigari ka ga bakin sigari a yadda ka ka ganganta za ka rena za ka ɗauke shi wani abu ne kawai ya sha sigari a madadin ya kashe sai ya yi sai ya jefar a inda ya sha kawai sai ka ga wata ciyawa ta kama sai kafin ka gari ya waye ya yi ya kama daji sai kawai ya auka garuruwa ya cinye garuruwa ya kona da yawa wutar daji ana cewa mutane ne wanda suke rena wutar suka haifar da ita mafi yawa ko irin waɗanda suke abin nan da ake cewa a picnic suna fita irin shakatawar nan to in sun fita sai su dan kunna wuta ko su dan yi wani sha'i ko wani abu to sai su dauka sun kashe wutar ashe ba ta mutu ba sai kawai ta rika ruruwa karkashin kawai sai ta kama daji sai ta kama garuruwa to kamar haka abin yake laifi da kake ganin shi nan kankani kai baka sani ba ashe ne? ashe wuta ce take ci karkashin sa har kuma lokacin da zai kai ya zama ba? saboda ku kiya irin wannan ku kiya irin ibn al-jawzi a cikin lissafin littafin Saidu al khafi to wannan fasalin da ya yi mana gargadi akan muhakkaratar zunub kenan ko zunubai ababen renawa fasali na gaba sai ke fasalin fi haqiqati tawba ha. fasalin da zai bayani akan haƙiƙanin tuba da sharuɗan tuba mala a at-tawbatu hiya an-nadam ala ma min al wa zunub. haƙiƙanin tuba yace hiya nadam ita ce nadama alama maza min al wa zunub. Hakan abin da ya gabata na laifuka da zunubai sai ce wal azmu ala tarkiha da yin azama kullu niyya akan barin laifi da'iman a kullum ba na bari yanzu ba an jima ina nufin zan kuma a'a in ka bar laifi ka tuba kana nufin ka bari har yaushe har abada ya hakikanin tuba kenan da mutum zai ce ya bar laifi amma zuwa an jima kawai ko zuwa gobe ko zuwa shekara mai zuwa ko zuwa ai bai yi tuba ba shine wal azmu ala adam al auda da mai alabi da ya ambaci wasu rutsa wace annadamu ala ma fata sai ce ne wannan yazo ala alla yaquda ila dam sai ce ne fi ma baqiya min umri shine tuba na gaske ka bari har abada amma da ka ce ka bari zuwa dan lokaci kadan zuwa a'a wannan tuba bai ba sai ka bari da'iman kana nufin ba za ka koma yi ba lillahi kuma ka bari ne danwa dan Allah ba dan idan mutane ba ba dan wani ba ba dan an ce kaza ba a'a dan Allah azza wa jalla la li ajli naf'i dunya aw adan baka bari ba dan wata bukata ta duniya tunda yanzu zaka je wajen wani kuma shi wani na kaga ba zai yadda da wannan fito bari a bari dan wani a ba a bari dan Allah ba zai ba ko kuma a'a in ana wannan zanubin yanzu akwai cuta tana abin na samun mutum bari a bari don ka cuta a kato ba bai yi ba a bari saboda Allah ganin girman Allah da ya hana wannan laifin wa Allah ta kuna an ikrahin aw ilja ko babu tuban da zai inganta wanda aka zamo an tilasta mai tuban ne in ni fa ba za ka zo shago na ka zauna ba in kana shan kayan maye to an daina alaji ba za kuma oke ka bari dan wa dan alaji ranar da kuka rabu da alaji kenan za a koma a'a bai yi ba kaga wannan ilja ne saboda kana so ka rabe shi ni wanda zai yi tafiyar siyasa da ni ba na tafiya da mai shaye-shaye a to abin nan honorable mun je na sha a kayi da honorable kaiwa ba Allah ba a'a a bari dan wa ba wani ikrahi ko ilja ba tilas babu cewa ka bari dole a'a ka bari ne dan wa dan Allah bal ikhtiyaran hala taklifi ka bari ka a lokacin da kake da zaɓi halar taklif lokacin taklifi kabari dan Allah kabari dan Allah kabari dan Allah maliki ta waka rawa imam at-tirmidhi ya rawaito hadisi wa qala yace hadisin hasan ne kuma gharib an anas daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda marfu'a yana jingina maiki sallallahu alaihi wa sallama shi ma aikin Allah yake qala Allahu azza wa jalla Allah mai girma da buwaya yake ya ibn adama ya kai ɗan adam innaka ma ne wa rajawtani ghafartu laka ala ma na minka wala ubali ya kai ɗan adam innaka lalle kai inda Allah ta'ala cikin hadisi kursi ma ne wa rajawtani in ji ka roƙe ni ka ƙaunaci ya biya ta ka bar laifi to ghafartu laka ala ma kana minka zan yafe maka duk abin da ka aikata alama kana minka bisa abin da ka aikata zan yafe maka amma da sharri ne ma da'autani wa rajautani Allah ce, in dai ka tuna ka kaunaci yafiya ta ka nemi gafara ta ka roke ni gafara to ni kuma ne alkawari ghafartu laka ala ma kana minka duk abin da kai zan yafe maka wala ubali yace ba zan damu ba ba zan damu ba shine ya ibadi alladhina asrafu ala la taqnatu min inna allaha kaga an ce karkade ne kauna alama kanaminka minka duk abin da kai ka yi na damu ka tuba to Allah ya ce in ka zo zan yafe maka wala ubali ba zan damu ba ya na adama ya kai dan adam law balagat dhunubuka anana samai da zanubban kai sun kai girman ko yawan gidagidan sama sun mustaghfartani kane gafarata ta ghafartu laka wala ubali Allah ya ce sai in yafe maka ba zan damu ba ko da zarbar ka kai adadin gidagidai da ke sama Ka dai girman sama ai kana iya gane yawan yawan fadin ta sai iya abin da kai dan kan ka gano to in zarbar sun kai ananan sama gidagidan da ke sama in je ka tuba Allah ya ce ghafartu laka wala ubali ibn adam ya kai dan adam law ataitani bi qurabil ardi khataya da za ka zo min da kwatankwacin cikin ƙasa na kurakurai sun malafi ta ni sannan ka gamu da ni la ku bi shay'an baka haɗa ni da wani ba a cikin bauta la ataituka bi turabiha maghfira ni ko zan zo maka da adadin wannan na gafara in ji Allah ta'ala an zanin banka sun kai adadin yashin da ke bayan ƙasa adadin tsakuwar da ke bayan ƙasa yawan laifukanka Allah ta'ala ce in dai ka zo min da nufin kana neman gafara da yaji ni ko gabar to ka zan ya maka wala ubali gabar su raka a ce tuka a sai tuka bikura biha maghfira zan zo ma da kwatankwacin wannan na gafara zan yafe ma wa fi muslim a cikin hadisi muslim na abi hurairah daga abi hurairah Allah ya kara masa da kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace walladhi nafsi bi yadihi na rantsa da wanda raina ke hannunsa law lam tudnibu ku mutane da ba ku aikata zunubi ba la zahaba Allahu bikum da Allah ya tafiyar da ku wala jaa bi qaumin da ya zo da wasu mutane yuznibuna da za su yi kuskure su yi zunubi fa yastaghfiruna Allah su nemi gafara Allah azza wa jalla fa yaghfiru lahum ya gafarta musu Allah ya gafarta musu a wannan hadisi malamin suke ta bawai ana ba da lafifin a yi laifi ba ne a'a Allah yana bayanin ɗabi'ar ɗan adam ne ta shi ne kuskure kullum na adama haɓɓa duk ɗan adam mai kuskure ne yanzu misali idan ka ce wannan hadisi ya ba da lafiya a yi laifi ha to kuma mai sa aka hana kina ya zama tuka da barbara ke an hana kuma an ce a ya ba haka ba an hana laifi to amma ana gaya maka kai ɗan adam ɗabi'arka kai mai laifi ne kuma kana buƙatar mai ka nemi gafara a bisa kurakuran babu wanda yake da tsarki in ba wanda yake masumi manzanni da annaba da Allah yake ba su kariya su ba ta sabo amma duk wanda ba su wani dai dan adam ne zai iya kuskure to Allah ta'ala a wannan hadisi manzo Allah ta'ala sallama yana mara bayani ne game da tabi'a ta dan adam ai ko ba mala'iku bane ko ba mala'iku bane mutane za ku iya kuskure amma yanzu ne ake kiran ku in ku yi kuskuren ku yi me ake gaya mu tuba ana kiran ku cewa kwa iya kuskure amma kada ku rena kun kun yi kuskure kada ku ce laifin ku yayi yawa a ku dai tuba Allah ya alƙawari zai gafarta mu zai gafarta mu kuma ma ai Allah shine mai al-ghaffar kuma at-tawwab mai yawan gafara mai yawan tuba kuma al-ghafur mai yawan gafara sufofin Allah ne da dan adam bai yi kuskure ba da me da wannan sufar bai ga tasirinta ba da wannan sifar tasirinta bai bayyana ba to amma tunda Allah ta'ala ya tuffanta kansa da shi ghafur ne ghaffar ne to kuma sai ake gaya wa mutane sai ko kuma a matsayin ku na mutane masu kurakurai za ku iya yin kuskure in kun yi kuskure ku tuba zuwa ga Allah domin shi mai abuwa ne mai gafara shi mai abuwa ne mai gafara shi ne kamar da aka rawato daga wajen wani malami a tuwar bushti yana faɗa bushti yana lam yarid hada alhadith mawrid tasliyat almunhamikina fi dhunub wannan hadisin ba wai yana nuna masu laifi ai ba su da matsala bane a'a wa tauhin amra ko rena al'amarin zunubi ala nufusi garai ce ai abu وقلة الاحتفال منهم بمواقعتها ko a babu laifi dan kai laifi ma ai wani abu bane dama an ce ai yace a a fa innal anbiya alaihi wassalam ku sani fa annabawan Allah alaihi wassalam innama bu'ithu li yarda'u an-nas an ghashiyan adh-dhunub ai dalilin ai ko mutane wajen aikata laifi bal yace bari dai warada mawridal bayan li'afwi llahi anil muzlibina wa husni at-tajawuz anhu hadisin yana bayanin yadda Allah yake yafe zunubai ne yake tajawuzi yake kyale in mutum ya laifi in ya dawo ya tuba to Allah yana kyale shi ya masa abuwa yake liya'zamu liyu'azzimu ar-raghbata fi at-tawba wal istighfar dan su girmama al'amarin tuba da istighfari mutane su yawaita tuba shi yasa aka ce ai da ba ku yi laifi ba ma kuka zama kamar mala'iku kuma mutane da sai Allah ya bi da ku ya kawo su amma za ku yi laifi amma in kun yi laifi Allah yana sanar da ku shi mai gafara ne ku tuba zuwa gare shi ku nemi gafara zai gafarta mu shine hikimar wannan hadisi an gane ko yana bayanin biyar mutane ne na kurakurai kuma cewa Allah ta'ala shi ne ya biya ne saboda an kai kuskure dama kai ba mala'ika bane amma ba karkare na kuskurenka laifin ka karkare na shi maza ka tuba zuwa ga Allah wani sai ayin ya zo a cikin bukhari da muslim ana bi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah kara masa yadda an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ma yaki a rabbih cikin abin da ya rawaito daga ubangijin sa azza wa jalla qala yace idan ba abdi dhanban Allah ta'ala ya ce idan bawa na ya aikata laifi فقال سيتي اللهم اغفر لي ذنبي يا الله كغفرت ذنبي faƙala tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala sai ya ce aznaba abdi zamban bawa na ya aikata laifi fa'alima anna lahu rabban amma ya tuna cewa yana da ubangiji yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bidh zambi. yana gafara ga wanda ya kuma yana kama wanda bai tuba ba da zunubin in ya tuna wannan shi yasa ya dawo ya tuba to na yafe masa in ji Allah sun ma'ada ba aznaba sannan in bawan ya dawo ya kuma yin laifin faƙala bawan da ya kuma cewa ai rabbi ya zufirli ya Allah na ya kuskure gafarta mu ƙala ta ba da kawata'ala Allah zai sake faɗa ya ce aznaba abdi zamban bawa na ya aikata laifi fa'alima an na lahu rabban amma ya san cewa ya tana yana da ubangiji ya zafiru zamba wa ya akuzu bai zambi wanda ya tuba ya laifi ya tuba yana yafe masa wanda bai tuba kuma yana kama shi sai ya tuna ya tuba to na yafe masa sun ma'ada fa aznaba karo na uku ya kuma aikata laifin shi bawa fa qala ay rabbi ighfir li dhanbi kuma dai karo na uku ma yake ne ya Allah gafarta mu zai na fa qala tabaraka wa ta'ala Allah zai ce abdi aznaba zamban bawa na ya aikata laifi da fa alima anna lahu rabban amma ya tana ya san akwai ubangijinsa ya gafiru azzamba wa ya'khudhu bizambi yana gafarta wanda ya tuba daga zunubi wanda bai tuba kuma yana kama shi da laifi sai ya tuba kuma dai Allah ya ce zan yafe masa bal ma Allah ya ce i'mal ma shi'ta faqad ghafartu laka in dai zaka tuna kana da ubangiji mai yafiya ka dawo ka ce na tuwo shi kuma ya ce je ka kai zan yafe ma in dai ka dawo in dai kai ka dawo shi kuma Allah alƙawarinsa zai yafe an so dubu ne matsalar ka shine in kai ne kai tafiyar ka kama hanya ba ba ba dawowa to wannan kuma za a kare ne can a wuta amma in dai ka dawo ka ce ya Allah na kuma ya ubangiji na yi kuskure ya Allah Allah ya bai mun Allah ce zan ya ka je ka kuma yi zan ya in je ka dawo ka tuba kai da dama Allah zai ya ka me wannan hadisi yake nufi kwaɗai tura zuwa ga yawan tuba yawan tuba in je kai kuskure ka tuba wa fi riba akal waya kad ghafartu li abdi Allah zai ce na gafarta wa bawana falyamal ma sha'a duk ma abin da yayi in dai zai dawo ya tuba ni kuma alkawari zan yafe masa ولم يقل ولم يقل البخاري يعمل ما شئت ولا فليعمل ما شاء wannan karshen abin nan bai zo ba a cikin riwaya ta bukhari a wata riwaya ya nuna cewa Allah ta'ala ya ce je kai abin da kai in dai dawo ka tuwo kuma zan yafe maka don a nuna maka cewa ko ba tuwa kullun abu da take in kai laifi ka dawo to kuma Allah ya dawo shi kuma zai yafi wa ma'ana ma dumta tuzlimu malaka ma'ana hadisin in dai kana zunubi thumma tatu sannan ka tuba gafartu laka Allah ya ce zan gafarta maka wa man sa'at wato to ga wata matsala malam ya kawo yace wa man sa'at wato wanda tubansa ya inganta ma'ana mutum yayi laifi sai ya dawo ya tuba fa hal tughfaru khati'atuhu faqat laifin kawai za a gafarta masa am tughfar wa yusa badalaha ashara ko kuma za a gafarta masa kuma a mutanya mummunan ya zama kyakkyawa tambaya ce malam wannan matsala ce da malamai suke tattauna mutum ne ya yi laifi ya yi zanubai sai ya tuba iya gafara za a yi masa a ce shi ke je ka an yafe ko kuma a'a kurakuran bayan ma za a mai da su kyawawan ayyuka a bashi ladan wannan tambaya ce mas'ala ce da ake tattauna sai ce zahirul adilla min alkitabi wa sunnati alawwal zahirin dalilai na alqur'ani da sunna suna nuna farkon a maganar farko ce cewa ne za a yafe mata ne kawai laifuka a ce an goge an yafe shikenan sun wuce shikenan in ji malam yake zahirul adilla ke abin da ya zo a qur'ani da sunna zahiri za a yafe mata kuma wa huwa usulul maghfira khassa shine a gafarta masa kadai ake bacci wa hada zahiru kalami ashabina wa ghayrihim wannan kuma shine zahirin abinda ainihin wato malamai shine ashabuna malaman mazhabar mu ta hanbaliya suka tafi akai inda shi malamin sunna shi dan mazhabar hanbaliya ne sai malamai a mazhabar bace wa ghayrihim da wasu malaman ma ra'ayin su kenan cewa za a yafe masa ne kadai ne kurakuransa za a yafe masa ne kadai kurakuransa wafi muslim ya ce ya zo a cikin littafin imam muslim sahih muslim na abi salama ta daga abi salama na bi musa daga bi musa shari'a Allah ya kara masa yadda yi nabi sa'ad salama kala daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace yajihu yawmal na sun za a zo da wasu mutane rana alkiyama minal muslimina daga cikin musulmai bi zunubin za a zo musu su zo da zunubai amsali aljibal kai ka ce tsaunuka ne girman zunuban da yawa fa yaghfirahu Allahu فيغفره فيغفره فيغفره الله عز وجل له سأل إياد منسو وننزل البر ويضعها على اليهود والنسارى سيأتي تندى سوء ابنا سنتوبا أن توكي ذنبا سوء ستفي ذنبا كما أن تولى ويهود ونسارى أن تولى يهود ونسارى ومعناه يتي معنى وانا حديثي يظهر عليهم بكفرهم wa bihin saboda su ai ma abuta kafirci ne da kuma zanubai masu laifi fa yadkhiluhum an-nar bi zalika za a shigar da su wuta ne su ya gudanar da akan kansu akan ku kansu kuma wannan zanuban da za a tura musu saboda ai ma su ma abota zanubai ne ma su masu laifi ne likauli ta'ala domin ai Allah ta'ala ya wala wala wa jaratun wizra usra babu wani rai da zai dauki laifin wani rai to amma anan an ce kuma za a dura wa yahudu da nasara sai ta yi kawo ya za'u ha an ya za'u alayhim misla ha bi zunubihim sai a dora musu kwatankwacin wannan laifin saboda laifukan da suka aikata a duniya wa kaskila wasu malamai suka ce yuhtamalu annahu ko yahtamilu annahu wada'a ala al-kuffari mithlaha li kaunihim salluha yace zai iya yiwuwa an dora musu laifin ne kwatankwacin wancan laifin da aka ce masu musulmai sun zo da shi aka dora yahudar tsara saboda ai yahudar tsara su suka buɗe ƙofar laifin sannuha su suka sunanta laifin kamar yanzu misali abubuwan da yake faruwa a zamanin nan na sako daban-daban daban duk daga yana tushen ta yake daga yahudar tsara su suka ƙirƙiro kurakurai ma da ba a taɓa sani ba suke yadawa a duniya saboda haka an lahira suna da kamasho na wannan zunuban yace saboda hadisi manzon Allah Salama, alaihi wasallam wa man sanna sunnatan sayi'atan wanda ya buɗe kofa ya sunnanta sunna mummuna kana alaihi mislu wazri man amila biha za a rubuta masa laifin kwatan kwatan duk wanda ya ake da wannan laifin wa Abdullahi ibn Umara an karbo hadisi daga Abdullahi da Umar Allah ya kara masa yadda anna rajulan qala lahu wani mutum yace da Abdullahi da Umar kaifa sami'ta Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fil najwa me kaji ma'aikin Allah ya faɗa game da ganawa annajwa qala sai abdullahi da umar ke sami'tuhu yaqul na ji ma'aikin Allah yana cewa inna Allah hakika Allah yudnil mu'mina zai kusanto da mummuni ranar alkiyama fa yadau alaihi kanafahu sai ya sanya sutura tsakanin ta shamaki tsakanin shi bawon da ragowar bayi saboda haka kadai tsakaninsa da ubangijin bayi zai tsaya a gaban Allah kadai waya ya suruhu ya suturce waya ya sai Allah yake da bawa a tarihu zamba kaza wa kaza ka tuna a duniya ka yi laifin kaza da kaza a ta'rifu zamba kaza kaza yi ta lissafo masa laifin laifuka fa yaqulu na'am ay rabb yace ya ubangiji na san nayi eh, ya ubangiji na san nayi ana lissafo yana ikirari hatta idza qarrarahu bi dhunubi sai an lissafo masa zunubansa da ya aikata wara fi nafsi annahu halaka wannan lissafin da aka yi a ranta kawai ya tsoka ai shi kenan magana ta kare ya halaka me irin wannan zanubai ina ce ina tsira duk zanubansa an lissafo qala sai Allah ce da shi sakartuha alayka fid dunya a duniya na sufirce maka waɗannan ba wanda ya san kayi a boye kake abubuwan wa ana ha laka yau a yau kuma ni zan yafe maka an yafe maka fa yuqta kitaba hasanati sai a ba shi littafin sana ayyukan sana alkhairi a hannunsa na dama wa amma munafiq wal kafir amma munafiki da kafiri fa yaqulu al ashhadu idan an tsaya a filin kiyama masu shaida za su shelanta su ce haƙula illazi na kazabu ala rabbi waɗannan su suka ƙaryata ubangidansu ala la'anatullahi ala zalimi ku saurara la'antar Allah inuwar Allah tabbata kan azzalimi muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka rawaito wa amma qalu ta'ala amma fadin Allah ta'ala kenan wannan ya kama mana wasu daga cikin dalilai da ke nuna cewa za a yafe zanuban ne a kawai amma batun a musanya su su zama kyawawa wannan ba a faɗa ba a nan cikin dalilan sai yi tuwa makaru ta'ala wa kawo ta'ala amma faɗin Allah ta'ala ula'ika fa ula'ika yi bada Allah sayyatin hasanat irin waɗancan Allah zai musanya kurakuran sayyatun sai zama hasana kyawawa kala ibn al-jawzi ibn al-jawzi yana cewa ikhtalafu fi hadha al-tabdil malamai sun tattauna sun yi zamani me ake nufi da yi atin hasanat me ake musanyawa kamar yaya wa fi zamani kawai kuma yaushe za a yi musanya din sayyi'at sun to hasanat fa kala ibn abbas har wato daga abdullahi abbas Allah ya kara musu yarda cewa ibadilullahu shirkahum imanan Allah zai musanya shirkar su ta zanto imani wa qatlahum imsakan jinin da suka zubar sai ya zamo an mai da shi imsak kame hannayensu wajinahun ihsanan zinar suka yi za a mai da shi kamewa ma'ana a musanya laifin ya zama akasin laifin kala yace hada wa hada yadullu ala annahu yakunu fi dunya wannan yana nuna hakan zai faru ne a ina a duniya wannan zaba ila hada wanda ya tafi akan wannan ra'ayi hada ma'ana wannan ma'anar akwai sa'id ibn jubair sai dan jubair wa mujahid da mujahid wa katada da qatada wa dhahab da dhahab wa ibn eh, suna ganin cewa abin da ake nufi a duniya ne wanda suka aikata shirka suka zubar da jini suka yi zina a lokacin kafirci idan suka musulunta musuluncin nasu ya goge wancan abubuwan na baya sun zama ne babu sun zama babu al-islam jubu saboda haka ya zama ne ina yake laifin babu shi kenan shirkar ta mun an maye ta da ne da imanin nasu na yanzu kisan da zubar jan da suka zuwa kafin imani ba ya zama ihsani yanzu babu shi zinar da kai ba yana nufin wa'annan abin da suka aikata in sun musulunta shi kenan babu shi to babun yake nufin kenan za a musanya wannan ya zama wannan an gane shi ne ce ma'anar yubaddilu الله سيأتي حسنا والثاني ما كان أتريه أن ذا يكون في الأخرة حكا زي فارني أبو بك يا على إيرا قال أبو سلمان سلمان الفارسي قال لك أنا مسيد أبا أو سيد بن المسيب لسيد المسيب وعلي بن حسين لعلي بن حسين وقال أمر ابن ميمون ابن محران أمر أم ميمون ابن محران يتي يبدل الله عز وجل سيئات المؤمن ما كان سنة لسيئ إنك آه، مدام هي كملة wannan fasalin ba yanzu kuma ga lokaci yayi ina gaba da ta anan darasi na gaba sai mu tashi inda malayi ka wannan matsala ta biyu game da kamar yadda muka ce in malai fa inda malai to maslahatu wato ba to farka ya to fa kadin nan sai mu tashi darasi na gaba a wannan gaba tunda magana tana da sai kuma yana da kyau a sama mata tun daga farko har zuwa ƙarshe don mu gane ne malamai suka yi bayani akan wannan matsala abin da muka karanta daidai Allah ta'ala ya ba mu lada Allah ya kai mana tuntuban hanci Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke ji Allah ya kai kurakuran mu ya zauna da kan mu lafiya kyawun mu da suka rasu Allah ya gafarta musu Allah ta'ala ya ba mu kyakkyawan ƙarshe ba mu cikawa da la ilaha illallah muhammadu rasulullah Allah ya kai mana kurakuran mu ya san magabatan mu Allah ta'ala ya mana albarka a cikin rayuwar mu da iyalan mu سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله